ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن صلاح الأبناء والبنات أمنية للآباء والأمهات صلاح الأولاد نعمة عظيمة ومنة جليلة من رب العالمين أولاد ربوا تربية صالحة حذبت أخلاقهم حسن سلوكهم طابت ألفاظهم حسنا مع معاملتهم لربهم قبل كل شيء ثم للأبوين ثم للإخوان والجيران والأرحام والمسلمين عموما ربوا على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال فصاروا عونا للأبوين على كل ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم نعمة أذيما أيها المسلمون ولعظيم هذا الشأن نرى أن يعني أنبياء الله وخيرته من خلقه يسألون الله لذريتهم الصلاح والهداية قال تعالى عن الخليل عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وها هو زكريا ينادي ربه قائلا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وها هم المؤمنون كما أخبر الله عنهم أنهم يقولون في دعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أيها المسلمون بأمس الحاجة بأمس الحاجة إلى دعوات منك إلى الله عز وجل أن يهديهم صراطه المستقيم وأن يعيذهم من مكائد شياطين الإنس والجن وأن يحفظهم في الإسلام ويرزقهم الثبات والاستقامة عليه أيها المسلمون أولادك أيها المسلم أولادك بأمس الحاجة إلى رعايتك لتربهم تربية صالحة يستعدون بها في حياتهم وآخرتهم وتس يعني وتسعد أنت أيضا في ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا ومع دعاء الله ومع الاتجاه, الاتجاه إلى الله فاعلم أيها الأب الكريم واعلمي أيتها الأم الطيبة أن تربية الأولاد وصلاحهم واستقامتهم بعد إرادة الله متوقف على الأخذ بالأسباب من الاختيار الأم الصالحة والأب الصالح والمدرسة الصالحة والحي الصالح والجيران الصالحين حركات وسكنات الأبوين على أقوالهم وأفعالهم كذلك فالأبناء والبنات من الصغر يعني يرقبون أخلاق الأبوين يرقبون هم أخلاق الأبوين ويرقبون كلامهم وتصرفاتهم كلها إن, إن رأوك يعني إن رأوك أنت أيها الأب فعظموا الله وتخافه عظموا عظموا الله جل وعلا إن رأوك تخشى الله وتتقيه خشوا الله واتقوه في أعمالهم بتوفيق من الله إن رأوك ذا محافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها إن رأوك على هذه الصفة تأسوا بك فحافظوا عليك إن رأوك يعني مؤذما لأبيك وأمك فإنهم سيعاملونك كذلك إن رأوك تجالس ذوي التقى والصلاة بعيدا عن أهل الإجرام والإفساد نفروا من تلك الشلل الفاسدة والمجتمعات الآثنة إن رأوك يعني إن رأوا منك كلمات طيبة وألفاظا حسنة كان ألفاظهم كذلك وإن سمعوا منك السباب واللعان والقبه والفوش في الأقوال سمع يعني سمعت منهم مثل ذلك وأشد أيها الأب الكريم لا بد من إذة للأبناء ونصيحة لهم ورسم الطريق الصالح ليسلكوه اسمع الله يحدثنا عن لقمان الحكيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يحذره من شرك بالله ويأمره بإخلاص الدين لله ثم يوجهه للأخلاق الكريمة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عظم الأمور ويحذره من الأخلاق السيئة ولا تصئر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور واغسل من مشيك واغضل من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد يا بعد الله ويبين له أيضا أن الله مراقب عليه عالم بسره وعلانيته يا بني إنها إن تك مثال حبة من خردل وتكون في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لئيه خبير تلك موئذة أذيمة وجاءها لقمان الحكيم لابنه بينها الله لنا في كتابه لنتأسى بتلكم الأخلاق وبأولئك الأقوام في أقوالهم وأعمالهم أيها المسلم الأبناء والبنات أمانة في الأنق سيسألك الله عنهم يوم القيامة سيسألك الله عنهم يوم القيامة إن رأيتهم يعني بمعنى الرعاية هي يعني حفظ حقوقهم إن رأيتهم يعني الأبناء حق الرعاية وإن حنت الأمانة يعني أنت أخذت الأمانة ثم أديتها وضيعتها فالله لا يحب الخائنين أيها المسلمون هؤلاء الأولاد متى أحسنت تربيتهم نلت بهم السعادة في الدنيا والآخرة واسمع نبيك إذ يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فأنت في ظلمات الألحاد يعني ألحاد بمعنى من اللحد يعني تصل إليك دعوات أولئك الأبرار الأخيار يسألون الله لك ويدعون الله لك وأنت في لهدك قد انقضى أملك وأصبحت فريدا في لهدك وحيدا تتمنى مثقال ذرة من خير وإذا الدعوات الصادقة الصادقة يعني الصادرة من الأبناء والبنتان أو البنات أو والبنات الذين طالما غرست الفضائل في نفوسهم وهببت الإيمان إلى قلوبهم فدعواتهم تسعد تسعد إلى الله لك بالمغفرة ورضوان والتجاوز وما أنأمها من حال وما أطيبه من فضل هكذا التربية الصالحة ونتائجها الحميدة وثمارها المباركة عباد الله علينا أن نحافظ حقوق أبناءنا حتى لا ننال من خيراتها إخوتي في الله أبنائنا وبناتنا ولنبذل الجهد قدر الاستطاعة وربك حكيم أليم يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن على الأبد بذل السبب عليه القيام بالواجب عليه أن يؤهل بيته مما يخالف شاء الله كيف يطمع في صلاح الأبناء والبنات من ترك البيت لا خير فيه أو أدخل, أو أدخل فيه المآسي والفجور والمجون وشرب المسكرات والعياذ بالله وترويج المخدرات والجلوس معه من لا خير فيهم ومن هم أهل الشقاء والبلاء احذر أيها الأخ تلك الأمور السيئة طهر بيتك ومجتمعك طهر مجالسك من السوء لينشأ الأولاد والبنات على هذه العفة والصيانة والكرامة أيتها الأم المسلمة ربي يعني ربي البنات التربية الصالحة ربيهم على الأخلاق ربيهم ربي بناتك تربية صالحة يعني أعدين لهم المستقبل الطيب وربيهن على الأخلاق والمكارم وأبعديهن عن السوء والسفور وما لا خير فيه حذروا الأولاد والبنات من بعض القنوات الفاجرة الظالمة التي تنشر السوء والفساد وتهارب الأخلاق والفضيلة وتبعد الأمة عن دينها وعن أخلاق إسلامها فلنتقي الله أيها الإخوة في أنفسنا ولنتق الله في أولادنا ولنتعاون جميعا على البر والتقوى أسأل الله أن يصلح لنا ولكم العاقبة وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن, ومن, ومن الشياطين وشركه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 alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai godiya mai yawa daɗaɗen godiya sun tabbata ga Allah kamar yadda yake so kuma kamar yadda yarda ina shaidawa ba abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko sa ne kira da aminci su kara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin kiyama bayan haka ya yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa mu sani lallai gyaruwar 'ya'ya mazansu da matansu abu ne da su mahaifi yake fata yake guri uwa da uba ba wanda ke so ya ga ɗanshi a lalace yana so ya ganshi a shirye a gyara a kimtse saboda haka gyaruwar 'ya'ya ni'ima ce mai girma abin buri ne abin fata ne babba daga ubangiji subhanahu wata'ala ya gyara 'ya'yanmu ya kimtsa mana su 'ya'ya idan yara suka sami tarbiyya tarbiyya ingantacciya suka kimtsu suka gyaru ka sami halaye na ƙwarai sannan ɗabi'unsu suka gyaru sannan wannan lafuzansu za su ga su ma sun gyaru hakanan za ka ga mu'amalarsu ta kyautata tsakaninsu da ubangijinsu gabanin tsakaninsu da wato iyayensu kenan duk yaron da ya sami kimtsuwa da shirya to za ka ga alaƙarsa da ubangiji ta yi kyau sannan alaƙarsa da mahaifansa sannan ga kuma 'yan uwansa da maƙwabtansa da ma 'yan uwa na jini da na zumunci da na makwabta duka kai da ma dukkan al'ummar musulmi kai ko ma da da kajirai zai mu'amala wannan yaron za ka ga mu'amalarsa ta yi kyau saboda haka mu tarbiyyantar da yayan mu tarbiyya mai kyau mu sanya musu ɗabi'u kyawawa wanda zai sa su yi ayyuka na ƙwarai su kasance taimako ga mahaifansu duk inda suke sannan su zama kuma sun taimaka ma addininsu sun zama alheri a duniya da lahira sun zama ni'ima mai girma ga iyayensu da kuma al'umma ta musulmi ‘ya'yan uwa musulmi mu sani lallai girman sha'ani na tarbiyya shi yasa za mu ga dukkan annabawa da zaɓaɓɓun bayi na ubangiji subhanahu wata'ala suna roƙon Allah ya ba su zuriya ta ƙwarai suna roƙon Allah ya kire da su ga ainihin bayanin da muke ji dangane da ibrahim alaihi salam abul anbiya yake cewa ya ubangiji ka sanya ni mai tsaye da sallah sannan da ni da zuriyata ya roƙi Allah ya sa shi ya zama mai tsaye da sallah sai ya ce wa min zuriyati da zuriyata su ma su zama na kwarai. sannan ga zakariya alaihi salam yana kira yana roƙon ubangijinsa yana cewa ya ubangiji ka bani wato zuriya kyakkyawa ba daga gare ka lallai kai mai jin addu'a ne wannan tun daga kafin a haifi yaron kenan ake roƙo ake addu'a ta ya zama na ƙwarai ya zama tsayi ya zama salih kenan ba haihuwa kaɗai ake roƙo ba an roƙi haihuwa tare da haihuwar ta zama alheri haka nan muminai na ƙwarai haka su ma sukan ce a addu'o'insu Allah ya hakaito mana ibadun rahman daga cikin abin da suke suna cewa rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni ya mu, wato ka ba mu sanyin ido daga matekun da mu, ka ba mu sanyin ido sanyin ido shine dan da zaka gani kai farin ciki ka ce madalla da shi matar da zaka gani kai farin ciki to ka ba mu irin waɗannan ahalai waja'alna lil muttaqina imama ka sanya mu shugabanni wato daga cikin masu takawa to ka sanya mu shugabanni ya ƴan uwa musulmi Lallai a yau muna daga cikin tsananin lokaci na bukata da yawaita addu'o'i na roƙon Allah ya shiryar da ‘ya'yanmu zuwa hanya ta ƙwarai ya tsare su daga kaidin shaidan shaidanun mutane da shaiɗanun aljanu sannan ya kiyaye su a wannan addinin da muke da shi ya kiyaye mana su a kan shi ya bar su a kai ya tsare su sannan ya azurta su ya tabbata da samun istiqama muna da tsananin wannan buƙatar domin duk inda ka shiga za ka yi ta jin bayanin babu daɗi tarbiyya ta gurɓata ta lalace yara sun kangare sun zama fitina cikin al'umma sun ma ƙanana yanzu ba ma wai sun kai girman balaga ba wannan yanayi yana bukata kawo ɗauki daga ɗaya wato daga iyaye yan addu'a ta kwarai dangane da iyayensu ‘ya'yan uwa musulmi muna daga cikin wani irin yanayi a yau mai wahalar sha'ani saboda haka wato ‘ya'yanmu suna da tsananin wato buƙatar kulawa ta musamman ita ce ri'aya kulawa ba na su ci su sha a sa masu riga a ba su abinci su yi bulbul eh wannan ana buƙatar shi <coughs> amma ba shi kada yake buƙata ba akwai kulawa ta tarbiyya saliha tarbiyya kuwa tana samo daga gida da makaranta sannan da unguwa sannan da gwamnati waɗannan ɓangarori su ne jigajigan samar da tarbiyya in aka bayar a gida makaranta ba kyau ka ɗauki ɗanka ka kai shi inda za a liƙa mashi mummunar tarbiyya saboda wayan iya turanci da lissafi wannan da ake wannan maganar lokacin da ba makarantu na musulmi masu boko da addini sai ka ce bari ka kai shi can dan ya iya ba inda za ka kai shi yau an wuce wannan wallahi duk wanda ya ɗaukan shi ka kai makarantar arna makarantar fastoci wai da sunan iya turanci a yau ƙarya ne makarantu na nan birjit na musulmi masu tarbiyya da aƙida sannan kuma da bokon tantagare boko saboda haka ka ji tsoron Allah wajen kiyaye tarbiyyar 'ya'yanka tarbiyya ta ƙwarai a taimaka masu ta rayuwarsu waɗannan yaran da rayuwarsu ta duniya da lahira don abin da ka shuka masu suka tashi da shi kofa da shi za su girma ya sa mai risala Allah ya masa rahama yake ta da yaran da alkhairi ya riga zuwa zuciyarsa to shari ba zai sami shiga ba shi yasa da ake damuwa da tarbiyyar yaro wani malami za a kai mashi wata makaranta za a sa shi amma yau abin da ke gaban wasu iyaye makaranta mai tsada wacce take an hada abubuwa kawai na zamani shine idan mutane inda za a je a yi kalsanan je wai wata rana ta nuna al'ada a zo yara na rawa gaban iyayensu iyayen ba su jin kunya ba su jin tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah mu taimaka ma 'ya'yanmu mu duba abin da Allah ke cewa ya yi hallazi na amanu u an kun wa ahlikum nara ya ku muminai ku kare kanku ba a ce shi kenan ba ta ka ce wa ahlikum da ahalinku daga wata wuta ta musamman ba lokacin jawo aya gaba ɗaya, mu koma mu karanta ta tare da addu'ar da za mu roƙi Allah sannan kuma ya mun fake zuwa ga Allah da sannan mu sani lallai su iyaye su ne sababi na samar da tarbiyyar 'ya'yansu kamin yaro kan ya fita fara magana ya je makaranta iyaye ne farko ke uwa da kai uba ku ne ku sani nauyin ke kanku tarbiyyar 'ya'yanku da ba su samun istiqama tsayawa akan hanyar Allah su sami dacewa to lallai sai an sami asbab sabubba shine zaɓin uwa ta gari tun farko zaɓin uba na gari sannan zaɓar makaranta ta gari ta ƙwarai salihan makaranta sannan zaɓar unguwa ta ƙwarai wanda za ka tsira gidanka in hayar za ka kama to tafi ka sami wuri inda zai zama radda ka ɗaga 'ya'yanka ba za su zo su haɗu su gurɓata ba sannan sama musu makwabta na ƙwarai sannan motsinka faɗi tashinka kai uba da uwa lallai ka sani na faɗi da kauli da aiki duka dangane da 'ya'yanka ka zama abin koyi sai uwa ki zama abin koyi ta abin da za ki faɗi da abin da za ki furta da abin da za ki aikata da kai ma haka gaban 'ya'ya to 'ya'yan nan suna kallo suna ji suna gani lallai ya zama alheri ne abin da za ka so su koyi da kai ne ba abin da ba ka so su gani ba domin in suka ga kai uba kana girmama ubangiji kana jin tsoronsa Allah madaukaki sannan suka ganka kana jin tsoron ka saba ma Allah duk wani abu na sako ba ka yi to su ma za su ji tsoron Allah 'yayan naka za su kiyaye dokokin Allah kuma za su kiyaye rashin sa abinda duk Allah baya so in suka ganka kai uba da uwa kuna kula da yin sallolin nan biyar akan su suka ganka ko suka ganki kina kokari ki kokari ki sifanta da zofofi na gaskiya magana mai kyau kalami mai daɗi to 'ya'yan nan za su koyi da kai kai ma za su koyi da kai ba sai ka ce ku yi ba domin suna gani suna ji Haka nan har wa yau lallai mu sani idan muka nisanta da 'ya'yanmu daga abubuwa na fasadi to lallai za su kintsu amma ka kawo gidanka ka saka abubuwa na barna na abubuwa na batsa ka bar 'ya'yanka da wayoyi marasa kyau ka bar su da talabijin da satellite abubuwan da za su tarbiyyar su za su ta lalace to wallahi za ka zo ka kuka da kanka saboda haka da lafazinka da kaulinka da gidanka da faɗi tashinka ji ya zama ababen da 'ya'yanka za su koya ne ke ma ababen da 'ya'yanki za su koya muni santi antar 'ya'ya da zaginsu da faɗin maganganu na batsa a gabansu bai dace ba da matan Allah ya hana alfasha ko a ina ne ko balle kuma gaban 'ya'ya ya kai dan uwa mai girma ka sani babu makawa dole ne mu sani 'ya'yanmu suna buƙatar wa'azi suna buƙatar nasiha suna buƙatar mu tsara masu rayuwa ta ƙwarai inda za su bi su ji zancen Allah su ji zancen manzo sallallahu alaihi wasallam babban abin koyi gare mu shine luqman luqmanul hakim Allah ya ito mana ƙistarsa da kane da ɗansa yadda ya ba shi tarbiyya lokacin da ya ce ma ɗansa ya ɗana ka ne maka wa'azi ka tara Allah da kowa domin shirka shine babban laifi a ban ƙasa wannan nasiha shi ta farko kenan ɗan kaɗan ƙarami kaka ce mai ganewa a alaƙana mai kalmar shahada "Kar ka faɗa mai ma'anarta ka gaya mai tauhidi ka gaya mai ta Allah ka rika gaya mai ma'anar shirka kamar yadda lukman ya ma ɗanshi, shi har wa yau yana tsoratar da ɗan shi lallai ya zama mai ikhlasi yi don Allah kenan sannan ya fuskantar da shi zuwa kyawawan ɗabi'u inda Allah ya ba mu labari ya ce ya ɗana ka tsaye da sallah sannan ka yi umarni da kyakkyawa ya hani ga mummuna ka haƙuri a kan musibar da ta same ka lallai wannan suna cikin al'amura masu girma ku dubi abubuwa ɗa ƙarami yau wani sai ya ce ai ba zai fahimta ba wai gaya maka wannan naziri da muke gani ake buɗewa to ka kai ka nazarin da za a lakana mashi addini a lakana mashi boko tare in ka kai shi inda za a lakana mashi bokon in ba sa ba a lakano mashi wasu ababan. sai ya girma kai kan kai rika ganin ka kai ma ba gidaje ne ba ka waye ba saboda inda ya tafi inda aka koya mashi su anti sunani sunana mashi abin ba a so Allah ya sauƙaƙe ya ‘yan uwa mu ji daga cikin abin da ya mashi tsoratar da shi daga munanan ɗabi'u bayan ya gaya masa kyawawa ya ce kada ka karkatar da kanka ga mutane alamar girman kai kenan yaro tun yana karmi za ka nuna mai gai da mutane da gaisawa da su da gai da su ya ce karka yi tafiya a ban ƙasa kana mai takama lallai Allah baya son mai takama mai jiji da kai sannan ka zama tsaka tsaki tafiyar ka ba da gudu ba ba kuma laƙe-laƙe ba tafiya da take nuna tawazu'u da mutum shi ba kowa ba ne ka duba yaro ƙarami ana koya mai wannan sannan ka rinsa ka. kada ka zama kana magana da ihu da hayaniya lallai shi muni wato sauti wanda yake ake buɗe shi kamar sautin jaki Allah baya son irin wannan ya uwa wannan fa lukman ne yake matsansa irin wannan wasiyoyi wanda duk a makarantu na naziri na musulmi sai an saka waɗannan tarbiyya ɗin har wa yau akwai abin da yake ƙara gaya mashi wato ya zuwa kamata mu ƙara kiyayewa 'yan uwa shine lallai mu sani lallai Allah A tusa ma ɗan duk abin da yake Allah na ganinsa yana ganin abin da yake ya san fili ya san ɓoye shi yasa ya ce mai ya ɗana lallai ka sani daidai da ƙwaya miskala zarra a cikin ƙasa ƙwaya to lallai kardal shi ne wata ƙwaya ce wasu ce ta bumburwa wasu ce kamar ƙwayar riɗi ƙanƙanta ta ta kai ƙanƙanta tana cikin ƙasa ko cikin dutse ko ina take ko a sama ko a ƙasa Allah zai zo da ita Allah ya san da ita gobe kiyama ba abin da Allah zai koyan masa yanzu ma ba abin da ke koyan masa lallai mu sani Allah masani ne mai ba da labari ga duk abin da ke faruwa wannan kisa ta lukuman babban kisa ce wacce duk ba ya kamata da uwa su rike ta sa su gaba in muka samu muka cusa ma 'ya'yanmu tarbiyya suka tashi da ita duk bala'in nan da muke gani ba za mu ganshi ba domin yau wanda suke yin sa kowa ya sani wanda ba sami tarbiyya ba ne daga iyayensu ba sami ilimi na addini ba na zamanin ma ba su samu ba sai ko masu son zuciya wanda sun sanin sun ƙi sani ya ƴan uwa wa'azi ga ƴaƴa lallai wajibi ne mu sani lallai mu a matsayin mu na musulmi ƴaƴanmu jari ne a gare mu duniya da lahira shi yasa lallai mu tsaya mu ba su kulawa ta musamman kulawar da take ta amana mu sauke ta sannan ƙarshe ta zama mana alkhairi ya ƴan uwa musulmi mu sani ƴaƴanmu duk lokacin da muka kyautata tarbiyyar su muka ba su tarbiyyar da ta dace to za su zama alkhairi duniya da lahira mu saurara mu ji abin da ainihin manabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗan adam ya rasu da ayyukansa suna yankewa gaba ɗaya an rufe fayil an komai sai aiki uku su ne za su ci gaba da samu ya ci gaba da samun ladan wannan aikin na farko sadaka mai gudana na biyu ilimi mai amfani na uku ɗa na gari to ka ga sadaka mai gudana wacce da yawa mutanenmu yau ba su ta ba Abinda da yake ce ma wakafi abin da yake ce ma hubusi kafin ka mutu ka gina wani abu na alkhairi kana nan a fara baka lada na amfani da shi bayan mutuwar ta haka haka nan ɗa na gari wanda ka samar shi ma wannan ɗan da ka bari kana cikin kabarinka duk abin da yake na alkhairi kana da kamasho hadisi ya inganta cewa bawa gobe kiyama zai ga abin da yake ci na matsayi a cikin gidan aljanna ya tambayi ubangiji ya ubangiji wannan fada na samu wannan falalar da na samu sai a ce ai addu'ar ɗanka ne da yake maka wanda ka bashi a duniya ladan addu'a ne ya taru ya kai wannan matsayi ta uwa ina za mu sami wannan idan mun bar 'ya'yan watanni suna ta wanta galiriya akan titina suna barace-barace mun ba su sun cika gari babu addini babu ibada ba ba karatun qur'anin babu na zamanin ba wani haka za a rayu me yasa kasa ba za ta zama cikin bala'i ba dole ne sai an zama an ɗau mataki da na ku da na gwamnati wajen magance wannan in ba haka ba wannan alkhairin ba za a same shi ba cewa kana cikin kabari an ka amma duk da haka ɗanka abin da yake na nema maka gafara da addu'ar da yake maka za a yi ta baka lada ana saka maka cikin wato ainihin mizaninka ya'yan uwa musulmi mu sani lallai ya'yan maza da mata dole sai mun ba da gudunmowa da gaske a wannan zamanin ko a da tarbiya wahala gare ta balle yau yadda ababa na rudarwa suke dewa suke kewaye da yara musamman waya musamman harka ta social media sai mun tashi tukuru mun ba da gudunmowa yadda za mu ga 'ya'yanmu sun sami shirya ta sababin ƙoƙarin tsora su kan shirya ɗin zaɓa masu makaranta ta ƙwarai zaɓa unguwa ta ƙwarai zaɓa masu abokai na ƙwarai da wannan sai ka ga zuciyarsu ta tsarkaka sun zama alkhairi ga al'umma ga iyaye ga ƙasa ga baki ɗaya a daina zagin mu idan ce mu ne mabarata mu ne masu kaza mu masu kaza to sai mun jawo mun gyara wannan a a ariyar mu ce masu shaye-shaye da yawa matasan mu ne ke kwayunan ake waye to duka ba za mu magance ba sai mun koma mun gyara tarbiyya sai mun gyara sai ga komai ya tafi daidai mu ji tsoro ya 'yan uwa mu ji tsoron Allah mu sani lalle al'amura yanda suke lalacewa dinnan to ba za su gyaru ba sai mun ɗauko daga tushe tun daga ƙasa duk yaron da ya sami ƙur'ani ya sami hadisi ya sami fikihu ya sami tarbiyya lallai ba za ka same shi cikin ɓanna da ake ba ba za ka same shi cikin ɓarayi ba masu tsallaka gidaje masu shaye-shaye balle ka tafi zuwa ga masu kidnapping saboda me ya sami tsoron Allah ya sami tarbiyya yana tuna Qur'anin da karanta mu sani lallai wato ainihin ke uwa musulma yana da nauyi mai girma a ki. saboda me wasu iyayen maza suna ƙoƙari, matan suna rushewa sai ka ji uban yana so a kai shi makaranta ta addini da boko haɗe sai uwar ta zaɓa mashi makaranta ta boko zalla ta ce aitan wato ƙawayen ƙawayenta ta ƴaƴan suke saboda haka can za a kai su saboda can ne ake nuna iyawa to wannan ke ki ji tsoron Allah kar ki zama wato wuta da za ki ja ɗanki zuwa ga wata wutar Allah ya tsare mu mu sani lallai future na ƴaƴanmu, da ma ƙasanmu gaba ɗaya ya dogara ne akan tarbiyyar da zamu tsaya mu ba ƴaƴanmu ya dogara ga aikin da za mu yi tukuru na gyara tarbiyya in ko zamu bar su haka ƴaƴa mata suna yawo tsirara yadda arna suke yawo haka za a yi uwa ba na gani uwa na gani ya ta tafi tsirara ta fita zuwa jami'a ta tafi zuwa kaza wannan ba damuwa ba komai ita ma uwar to wallahi abin da zai biyo baya ba za mu ji daɗin shi ba wajibi ne mu tsaya mu yaƙi waɗannan ababa marasa kyau ta hanyar samun ƴaƴa nagari wanda future ɗinmu za ta kyau domin wannan yaran ƙanana su ne za su zama shugabanni gobe su ne wanda za su riƙe duk wani mukami in mun ba su tarbiyya ta addini da ta rayuwa da su je su zama shugabanni na kwarai in an ba su kara zube da su tafi su zama mana bala'i da tashin hankali muna roƙon Allah ya gyara wato ya gyara mu ya gyara mu. ya gyara ƴaƴanmu ya gyara zuriyanmu, ya gyara al'ummanmu, ya tsare mu daga munanan ayyukanmu da sharrin shaidan da shirka nasa Allah ubangiji muna roƙonsa ya gyara mana halin da muke ciki ya ƴan uwa musulmi muna buƙatar addu'a ta musamman da tawassuli da addu'o'inku mu roƙi Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukata mu tawassuli da su yayi mana duk abin da ke damu ya kawo mana abin da muke so na alkhairi Allah ya azurta wannan al'umma yanayi da ake na kunci Allah ka yaye mana Allah ka azurta bayinka kai ne mai azurtawa kai ne mai wadatawa komai na hannunka ya Allah Allah ka wadata wannan al'umma ya ubangiji ka yaye mana yanayi da muke ciki na rashin tsaro mu da muke da shi a wannan jiha Allah ka tsara mana jihohin da suke fama Allah ka yaye masu Allah ka gyara zukatanmu lokaci da nake so in yi inda ban da hanyar isarwa kila sai a nan ta yi a zaune akwai wanda za su iya isarwa wannan titi da ake mana muna farin ciki na can wato wajen miga babban haya abin nan kenan za oba da za a yi muna murna mun gode ma gwamnati Allah ya saka amma masu aikin yadda suke dasa hanyar manya-manyan motoci da za su ɗauko kaya trailer tankoki wanda suke kai wato masu ɗauka kaya masu nauyi a datsa hanyar su shigo hanyoyi na cikin unguni to lallai za a raba ɓace hanyoyi na cikin unguni kafin a gama hanyar fila wannan titi da ake na cbn kwata mai tsada in dai har motoci za su rika cewa ta unguwa uku su shigo ta nan to za a rasa take shi kwanan nan mutumin sadda aka yi over ta nan gadar lado titi wannan na gefe da ake kullowa da wancan duk sai da aka rasa su to muna kira ga gwamnati kamfanin in shi ne ya kamata a ce an buɗe nan a rufe nan a buɗe nan manyan motoci kar a rufe su ko minti talatin a ƙarfi wannan hanya an shi tashin hankali domin hanya ce da ta jona yammacin wannan ƙasa ta mu da gabashinta da ma arewacinta din nan manyan motoci suke biyowa ya kamata kamfanin ba gaya ba faɗin ya za su aiki nake so ne ba kowa ya san yadda ake irin wannan hanyoyi a duniya wani aiki da dare ake yin shi wani aikin kuma za a yi wata hanyar ta daban wacce mutane za su kabi kafin a datse masu tasu ko a rufe wannan a buɗe wannan amma inda za a rufe gaba ɗaya manyan motoci su shigowa unguwanni suna ainihin tsinke wayoyi na titina in ka shiga hotoro yau banda na taho da wuri wata kila hudu ba nan ba zan iya mun bari ba saboda haka muna kira ga wanda abin ya shafa su sami yadda za su zauna da kamfanin a nuna yadda za a yi a ji daɗi yan unguwa su ji kuma ma ya ji Allah ya saka ma gwamnati ƙoƙarin da take na inganta titinmu Allah ya ƙara ɗaukaka Allah kuma ya sa a yi lafiya a gama lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mu wannan ƙasa ta mu albarka shugabannin mu Allah ya riko da hannunsu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين